masu kallon mu a yau ma ta ƙara haɗa mu da ramadan garba ramadan wanda kamar yadda aka sani ya rubuta shi kuma fagen ta dambe wasan nan ne kama da faɗa an san masa ba kasancewa ramadan barka da kasancewa da to assalamu alaikum na'am barka dai na fuka ka jiro sunayen nan kai dai ka wani wane wani yau eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa al'umma masu kallon mu na kasashe daban-daban ni dai farko na ramadan garba ramadan ministan tsaro na arewa kuma kaftin na jamus ga baki daya ina yi wa kwakwa ta da kai da kawan jins ramadan a irin wannan tashin a irin wannan mataki na kan nan da zaka fara mutum yana haɗuwa da kalubale na ji wani na neman shi wani na neman shi kuma kai maka so kan da wani yanzu ba za mu magana wasu an gari aikin da kake kuma ba abu ne wanda mutane mata mai ta a kai shi yanzu shin kana da wani wanda kake ganin cewa yanzu a tunda tafiya ta yi tafiya kana da tunanin Allah Allah ke da hada baka ke kan shi ko kuma a'a ka ji labarin wani kaji a ce shi ma yana neman ka kuma ka yi niyyar ne ka kanka tukuna a yi wato a guje wannan rai. So akwai yan dan da dama wanda nake so Allah gije kai ni nima matakin su wanda nima zai mu sharewa yan kallo na arewa mu takaicin abin da suka mana. haka ka garin mun ne dama wasu abu akwai su bangaren gurin mata wasu akwai su bangaren kudu wanda wani sahan na biyu ana cewa wai za su dawo don kudu a abu ba wai saboda ni ba ya da ana cewa wai za su dawo don bi saboda ni kudu ba su da wani dan wanda a a ce kudu ba dan dambe ga irin su yanzu a ƙanƙananan yara ga irin su irin mage ga irin su sha'aban ga irin su ga ma wannan uwa uba garkon dutse da ya koma duk waɗannan ba ta nisa a matsayin yan dambe. Ah, wani garkon dutse wa ne ce ma garkon dutse a ni garkon dutse ma ana sa yan dambe ni ba na sa shi. saboda ne shi ne yake. yan dambe mata ne ya ga ya ga girma yake kuma ni wallahi garkon dutse na rena shi na rena shi na ci dambe shi. dan wanda muka da shi ta kai dan goma kusa shi na mai ba a rike ba kuwa wannan wayo ta yayi misali baya da shi haka sani da shi ne wai yar mage ce magana shi yar mage lokaci yake yara kuma muna da da shi kamar yadda kake tsare kake minista to shi wani mataki wani matsayi za ka baiwa yanzu kai kake wani matsayi an baka matsayin defense ministan tsaro a arewa a yanzu aka ce ka bawa yar mage matsayi a makamai wanda makami kake gani ya kamata kudi sa bashi ko kuma kai ya kamata kalle shi a matsayin irin wanda yake kudi wanda wanda mukami ba za a ba shi kursi kursi a sakare za a dauke tunda inda ni gidan mana shi dan bai su suke ne su da su suke gidawa su da abubu su su suke su ga Allah ubangiji ya ba yaron dama ya kunye ta ya buge ka ni kuma eh, ina kuma muna eh. ga Allah lamarin mu a kodayaushe muna nan wani kibarin da ake kwasa ko da shi lafiya fada a cikin gida muna nan muma muna ga Allah kuma yadda su ma suke ga Allah kuma muna nan muna ga Allah mun gidan mu da ta kai bakwai sa ɗaya na wai ita abi bige ba mu dawo mu ko bana akwai su su kawo akwai irin su duk san ko ka taba da wani daga cikin su kai da marishi ko me ne ya kana magana bahagon alkawaji bahagon alkawaji akwai kwanakin baya wata magana da ya amara bayyana eh. wai ni ba dan dambe ba wai dan wuri guda wai ba na yawo wai iyakaci na kano aini na fi karfin ya ce min ni dan damban wuri guda ne wai ya ce min wai ba na yawo ina ji ni kafin in yi wari yadda na tsaya nan ga yadda na tsaya wuri ɗaya tukunna kila ba fa kawai wajen kallon nan haka sai na tsaya wuri ɗaya tukunna hmm. na tsaya jami'a ne wari ne wari suna na ya fita wanda ko yawon zan yi sai na damu mutane tukunna na fara fita wanda na fara fitan ma da ina na fara zuwa ai birnin kebbi na fara zuwa can garin nasu da yake magana cewa ba na yawo na je gurin maɗa na fasu kashi muka yi da wani gurin maɗa shagon na hadiza yake kowa shagon na aisha shagon na hadiza ba shagon na aisha ma wasan shi lokacin dan kawai ma da ya fito kwanan nan <laughs> shi a wutar na aisha da ya fito kwanan nan amma yanzu kana son ka ci ko ka game da shi bago alkawo da wani bago alkawo da wani dan bane shi kisa uku na mai kisa mai mai ya min kisa yanzu kuma magana da yake cewa wai na yawo magana ta domin Allah yan kallo masu kallon mu je birnin kirki ne sakwato na bi da shagoyi da dan suru a sakkwato da nan nasu na je zamfara na je yola na je mina na je lagos na je abuja na je delta inda ake ba a najeriya ba inda je ba amma a wai ya ci tsabakin allah waye ce wai ramadan garba wai baya ramadan ki a a tsaya ramadan yanzu kuma cewa yar magi a ga cewa ko a ga duk da ake ganin mazantakar da a garkon dutse ya buge da kalmar amma kake shi wannan ba haka irin wannan abu ne da ku saba kai ma irin ko a ce kana da wasu mutum da ke shi kana ba haka ne kila ba zafin kila wannan kisan ne yasa kila ya yi da kuma a ba wani magana zabin kisa ko in Allah ya duba wallahi Allah ya magana ita domin Allah in Allah ya duba ya ga yadda wannan magana shi ya san cewa shi ya san ni na san waye shi kuma ya san ina yawo ba ba na yawo amma yana magana cewa wani ba na yawo kaza kaza kaza kaza ni ba gun alkawo ji ba na tafe kuma ka ba a hankula ina nan ina nan tafe wallahi tallahi kuma kana shiryawa ka shirya zaka ji ni a yanzu cikin shiri nake ni ko da yanzu zaka ji marmayan yake nan a da yake zance yana ganin ba zan zo ne ba har inda kake in baka samu zan zo ya iske a nan ma zan binne a in dan ban hada kenan ko ko umma ta bace ko kai bai ne da masa gida ai ko ba ainiya ba ai shi ban sa yake ne ma ban sa yake ne ma shi ya kamata a ce inda yake ma yin dan ya dubi wannan fansa to amma gudu yake amma ni zan bi sha inda yake yanzu mu dawo a matasan yanki wanne ne kike ganin cewa kana so ka haɗa ku a yanzu kan gara a wanda ke yin cewa ya eh, kaso ta haɗa ku na farko abu ne kaso an kamar da shi ka yi sannan kuma ana samun samun dambar abu akwai wannan jakitan sannan kuma akwai idan ana idan abu waye da kake ganin cewa kake so ta haɗa ku wanda wannan abubuwan sun yi tattaba a cikin dabbar tsakanin karshe. Gaskiya dai mutum ɗaya ne nake da dogon mai nasa. Me yasa dogon? sun ɗaya ne da ke gani kana ganin yanzu karfin ta kawo karfin dole ne ni ban ce karfi na kawo ba amma na ni dai na san dai a wannan harka yanzu mu yanzu muke taso su kuma sun yi lokacin su sun gama gagarkocin da amma ya gama kana damdamin sa a yi ra'ayi cewa kanan dogo a cikin wani lokaci wallahi mai takwasara ya gama lokacin shi kawai dai ana dai damban ne ana yin dai damban amma wallahi lokaci ya lokacin wasu su lokacin sun wago sama ga wurin wannan abu kuma yanzu ga lokacin ne ni dai eh. na ci burin akwai lokacin da Allah dole su ya wa ya ara muka sai ya ara mun rana na kai wannan manzon da yake da kwarewa ko ka bige shi ko bi ka ko ya buge shi ko ya buge ni yadda Allah da daidai ne idan na idan na matsalolin yayi za mu dauki kaddara mu san inda ana yi mu wa za mu na baya ga ba hakon shi ba hakon shi ya buge an sa an miliyan da za mu dan da shi ya an sa kudi ya an sa kudi ya yana ta kudi shi ganye ce yayi wa Allah wayo ya bi girma ya bi girma da ana ta sa da man kudi ya iya ba ya iya ba ni dango da shi jurin tsiri ko jurin tsirin wuya ko bujima ko gobe in Allah ya riga da annabi da alƙur'ani na san dole ne ma sai Allah ya ara mu rana na ramu wannan duke kuma kan shi ko akan mai shi ai ba ma kan mai gidan shi ba so nake yana fara gamawa da yaron shi zai kunna in kuma kan mai gida to kullum muna kullum ana ga ma eh, wato kana karaja hankali yan kallo da kuma masoya me zaka ce masu da to ba abin da na ce yan kallo burin wada kudu. jamus tun daga kan masu gidajenmu har zuwa kan abokananmu da yayanmu ina yi wa kowa fatan alkhairi da kyawun zato a cikin da mana addu'a Allah ya tsare mu daga dukkan mu shari da wani duk wanda yake nufin mu da wani mugun shari Allah ya kare mu Allah ya ƙara ba mu sa'a da rabo mai amfani Allah ya ƙara ɗaukaka da zafin hannuwa ƙara taya mu da wannan addu'a mu fatan da muke wa masoya na imam masu kallon mun gode